واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا كي النبي ka ambaci lokacin da Ibrahim da Ismail suke asasa ginin Ka'aba suna cewa cikin ƙanƙan da kai da rusunawa, ya Ubangiji, ka karɓi ayyukanmu wanda daga cikinsu akwai ginin wannan ɗaki hakika kai mai amsa addu'a ne kuma masanin niyoyinmu da ayyukanmu